الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سكالو سوريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin shirin muna a faro daga tushe inda muke karatun littafin ahalari wannan shine karatu na uku karatu na farko da na biyu mun yi mukaddima abinda muka ce mukaddima abinda mai ahalar ya kawo na abubuwan da ke wajaba ga baligi mai hankali da kuma abubuwan da ke haramta ga baligi mai hankali mun yi wayannan a karatu biyu dama mun ce littafin ya kunshi abubuwa guda uku ne littafin ya kunshi wayannan mukaddima na abubuwan da ya kamata da musulmi ya kamata ya mu'amala da rayuwa na abubuwan da ya wajaba ya yi da abubuwan da ya haramta ya yi sannan kashi na biyu tsarki sannan kashi na uku sallah to mun gama kashi na farko cikin karatu biyu amma ba shike na ɗaya bisa uku littafi ba ne a shi ne mafi karanci ciki yanzu kuma za mu shiga nau'i na biyu wanda mai ahalari ya yi mai tsarki yanzu abinda za mu shiga za mu shiga abinda zai magana game da tsarki don haka a karanci karancin mu na gaba daga yau za mu yi magana game da waɗanne ruwa ke tsarki tsarki shi kan shiga kashi kashi nawa da tsarkin mai da tsarkin mai sannan waɗanne irin ruwa kai ake tsarki da su sannan me hukunci in ka ga najasa a jikinka me hukunci in ka ga najasa a tufafinka me hukunci in kai sallah kana da najasa me hukunci in kana cikin sallah ka tuna najasa ya ake alwala afari lai a alwala inda dole sai an kiyaye me sunnoni me mustahabbai me hukunci wanda ya manci abu kaza gaba kaza alwala sai daga baya ya tuna duk waɗannan hukunci hukunci suna ciki da ya ake taimama ya ake wankan janaba ya ake wankan haila me janaba me ke wajabta wanka duk yana cikin abin da za zamu karantawa insha Allah tabaraka wataala karanci karancin da za mu yi a nan gaba kamar daga yau da kuma kila episodes ɗin da za su biyo ko kuma shirye-shiryen da za su biyo zaka a biyo mu a hankali yanzu yau ne zan farka tun fiqh hudin abin da ya wuce baya mun karatun tarbiyya ne abin da zai kusantar da mu da Allah da sauransu yanzu hu tsarki in ka yi tsarki in tsarkin ya lalace ya za ka yi in sallar ka lalace yau zan fara karatun wannan mala ya ce faslun fit tsaharati fasli ya zo ya muna bayani game da tsarki abubuwan da suka shafi tsarki mala ya ce a baharatu ismani tsarki kala biyu ne ya kasu kashe biyu ya ka yace ma tsarki ya kasu kashe nawa ka ce ya kasu kashe biyu da wani baharatu hadasin wa baharatu khabasin da tsarkin hadasi da tsarkin khabasi guda biyu ne da tsarkin hadasi da tsarkin khabasi me tsarkin eh, hadasi me tsarkin habasi tsarkin hadasi shine tsarkin abin da yake samuwa na mutum kamar tsarkin alwala kamar tsarkin eh, janaba wanda janaba ta kama shi kamar wankan haila eh, haila nifasi wanda ana ce musu hadafi abu ne wanda ya auku habasi shine abin da yake fita daga jiki kamar abin da yake fita daga jiki kamar kuma abin da yake taba mutum misali abin da yake taba mutum na tufafi da tufafi da wurin tsarki da sauransu tsaye eh, mana ya ce eh, eh, wala ya si'ul jami'u illa bilma'i dukkanin su tsakin hadasi da na khabasi hadasi kamar da muka faɗi wanda yake samuwa kamar wankan janaba kamar wankan haila kamar wankan habasi kuma wanda yake taba jiki ko tufa ko kuma ko wuri ko wurin sallah wayannan dukkanin su ba a yin su wala yasihul jami'u illa bilma'i ma'i dukkanin wannan tsarki baya inganta sai da ruwa wato da ruwa ke tsarki in ka samu wani abu da ba ruwa ba kai tsarki da shi to tsarkin bai yi ba watan ba a shafewa a wanki a shafi misali in wata najasa ce misali in ko kuma kai birgima a jikinka maimakon wanka amma in taimama ce duk zai zo muna bayani amma dai tsarki a gusar da najasa wannan bai inganta sai da ruwa a ƙwahiri ruwa mai tsarki almutsahiri mai tsarkakewa don haka yanzu muna da ruwa kala uku haka yake a mazaman malikiya muna da ruwa a muna da al muna da najis ruwa al-mutahhir shine tahirul mutahhir mai tsarki mai tsarkakewa shine wanda ana iya alwalla da shi ana iya wankan janaba da shi ana iya wankan haila da shi ana iya tafiyar da khabasi da shi duk ina ana iya tafiyar da su ana iya tafiyar da kazanta a jiki a wanke tufafi in ya samu a wanke shimfida sallah in ta samu a wanke jiki in ya samu wannan kazantar wannan dukkanin shi wannan ruwa ka yi akwai kalar ruwa na biyu shine a tsahir mai tsarki wanda ba ya tsarkakewa idan ruwanka zuma ta fada ciki misali zai zai muna bayanin wa'annan abubuwan na ruwan sa zuma ta fada ciki mai tsarki ne amma bai tsarkakewa inda malikiya zaka sai dai ka sa dawo ciki ka yi fura saboda zuma ya fada ciki in ka turare ya fada ciki ko sabulu sai dai ka yi wanka mai tsarki ne ko ya taba ka ba matsala amma dai ba za ka tsarkake da shi ba za ka yi alwala ba ba za ka yi wankan janaba ba ba za ka wanke najisa in ta same ka ba tsayib malam yace wa huwa allazi lam yataghayyar shine wanda bai canza ba lam yatagayyar launuhu launi ne bai canza ba kala ce in ka diba kalar ruwa ne aw ta'amuhu ko dano ne in ka dandana shi dano ruwa ne aw ra'ihatuhu ko wari ne bai canza ba kakku tuna muna karatun wannan ne a mazhaban malikiya don haka haka ne kuma shine faruwa daga tushe wata ran kakka ji an tamban fatawa a wani waje na kafa hujja da wani hadisi ka ji kamar ya kwance wannan karatun ba haka bane menene ni ma lokacin da ina karatu wannan littafin ba ta abin da sani kenan in ka ƙara ba gaba kira zaka san wani abu da ya sha bamban da wannan ko kuma wani abu da za ka kara samun ƙarin bayani da wuce nan don haka ba daidai ba ne karatu mutum na primary a karatun university cewa ai karatu ne shine daidai a'a mataki mataki ne karatu akwai abin da kaka fara sani sai ka tsaya nan duk wanda ya san wancan ya san wannan misali in ka ji an tambar na ciya ruwa sun kasu kashi biyu da a tsahir da najis duk ruwan da yake tsahir tsahir ne a najis ko ka ji na faɗi wannan wannan wani karatu ne advance karatu ne amma ni ma sadda ina karatun nan nun wannan na fara sani da ni tafi sai ni kai inda na gane bambancin wannan da wannan za ka yanzu a faro daga tushe muke za ka wannan shi ya kamata ka sani ruwa sun kasu kashe uku akwai najis ruwa mai najasa wanda fitsari ya fada wanda bauli ya fada ruwan da jini ya fada wannan ruwa mai najasa ne bai halatta a sha bai halatta a ayi wankan jin daɗi bai halatta a wanke tufafi bai halatta a yi komai da shi bai halatta a yi gini da shi kace wannan ruwa ai mai fitsari to bai a sa cikin gini a yi bai halatta ruwa mai najasa jini ya fada cikin ruwa A jinin haila ya fada cikin ruwa ko bauli ya fada ko bayan gari ya fada ba ya halatta hada shi a gina gida ba a yi ba halatta a yi wankan jin daɗi da shi ba a yi ba ya halatta a sha shi ba a yi akwai a ruwa mai tsarki shine wanda abu mai tsarki ya fada ciki kamar ruwan da turare ya fada turare abu mai tsarki ne ba a alwala da shi amma ana wanka da shi saboda turare ne suka fito kana kamshi da sabulu ya fada cikin ruwa ba a alwala da shi ba a wanka da shi amma za a doka a yi a yi wanka sai ya kara wanki maka dauɗa kuma na iya wanke tufafi da shi da sabulu ya fada zuma ya fada cikin ruwa ba a alwala da shi ba a alwala da shi ba a wankan janaba da shi ba a wankan halar shi ba a wankin najasa da shi da akwai ina da zuma amma kuma za a iya dama dawo a dama fura ko kuma za a iya yin zobo da shi ko wani abu da ake so a sha duk mai tsarki ne yana halatta a yi amfani da shi siminti ya fada cikin ruwa baya halatta a yi wankan janaba ko wankan haila mana hada sai a sa cikin gini da ai dama siminti ya fada ciki kuma dama ginin ne za a yi ina fatan mun fahimci wannan zaka ruwa sun kasu akwai kashi na uku shine al shi mai tsarki ne mai tsarkakewa wanda duk wannan bai fada ciki ba wannan shine mai ahalar yake sai maka bayani cewa ruwa wanda ake tsarki da shi shine wanda yake a tsahir al-mutahhir mai tsarki shi akan shi kuma mai tsarkakewa wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu ya ake a gane mai tsarki da tsarkakewa shine wanda ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba su canza ba lam yataghayyar launuhu launi ne bai canza ba in ka diba zaka ce ah, ruwa ne wannan ga kwata kwata kowa ya ga ruwa ne au abuhu kuma ɗanɗano ne bai canza ba in ka sha ka ji zuma zuma to yanzu ka san zuma ta fada kaga ka gane in ka diba ka ga ya lalace yayi kalar madara madara ka san madara ya fada ciki ko milo ya fada ciki yanzu dai ai shayi tunda milo ya fada a'a da ka ji ka ji zaki zuma ce ka gane zuma ce ciki to yanzu abin nan ɗanɗano ne ya canza aura hatu ko ne kowa ya san warin ruwa normal ruwa bai da wari ko da ka zo ka diba sai ka ji ƙarshen turare sai ka ji karshen sabulu ce ka san ya canza kenan shi ne ya canza don haka mi za a yi da shi sai a yi abin da ya kamata na yau da kullum amma ba a tsarki da shi sai ya ce ah, wannan bai canza bai ma yi fari kuhu galiban da abin da ke rabuwa da ruwan ga galibi watan launi ne bai canza ba wanda abin da yau da kobi kowa ya san wannan ba yake da ruwa ba sai ce ka zaiti kamar mai mai in ya fada cikin ruwa sai dai a yi miya kowa ya san mai daban ruwa daban saboda mai yana ga galibi ruwa ba su haduwa da mai in ka ga mai cikin ruwa to sa shi aka yi ɗaya ya fada ciki ko ruwa ya fada cikin mai ko mai ya fada ruwa kuma za ka je teku ka ga ruwa ba su da mai da za a gina rijiya yawa ɗaya ruwa ba su da mai da za a yi ruwan sama ba su da mai zaka idan mai ya fada an san ga galibi mai baya haduwa da ruwa ba haɗu suke ba ba a taba ganin inda mai yake duk kaga ɗaya shiga cikin ɗaya zaka in ka ga mai cikin ruwa yanzu ya tashi da zama ruwa mai tsarkakewa ah, wa samni da man dabbobi ah, irin wancan mai an ce zai ce yana nufin kamar man da aka kamar man zaitun kamar man wani abu da aka tatso daga itace a samni kuma man dabbobi kamar kice kamar iyanarki waddasam ana fassara dasami da romuwa amma dasam shi ma dai duk ɗaya ne dasam shi ma kitse ne eh, don shi koyo madara sai ka ga rubuta low fat kalilu dasam ko ka rubuta ah, ah, full fat sai a rubuta kamilu dasam irin madarori na da ake so a kasashen larabawa za ga yogurt babba in ka ga rubuta low fat za ga rubuta da larabci kalilu dasam ai amfani da wannan kalimar watan fat irin na kitse kitse na abin da ke sayi nan shi ake ce ma dasam to shi ma ba ka ganin nomali tare da ruwa daban-daban suke sai ce kullihi dukkanin wannan walwaza'i da kazantar dabbobi akwai in ka ga ruwa da gashin rago da yayi baki-baki ko kashin rago ko dauda irin wanda ke gani ga rago ko tumaki irin wannan kasan ba ta haɗu da ruwa ba yayin ruwa daga sama baka ganin su da wannan in ka je teku baka ganin su da wannan wasu sabuli da sabulu sabulu baka ganin ruwa da sabulu ruwa ba su haduwa da in kaga ruwan sama ba su da sabulu ruwan teku ba su da sabulu kaga ruwa masu sabulu to galibi ruwa ba su haduwa da sabulu in ka gansu to wani ya fada ko sabulun ya fada ko ruwan suka fada wal da kazanta kowace yi ce dauda kaga wani abu da yake na dauɗa ya fada cikin ruwa shi ma dukkanin shi haduwa yayi wani hauhi da abin da ya kama da shi wannan misalai ɗaya ya faɗi to amma akwai wani abu da shi an san yana haduwa da ruwa misali yace wala ba asabit turabi babu laifi don ruwa an ga sun yi kala ƙasa ruwa saboda ruwa suna zuwa da ƙasa in gani rijiya za ka gani ruwan teku a ƙasa suke yayin ruwan sama a ƙasa suke kwantawa za ka yan ɗebo ruwa aka ga sun yi kala ƙasa babu matsala ana amfani da su masu tsaki ne masu tsarkakewa ne ba ca ba alwala da su so daga ƙasa ƙasa nan cikin ruwa ko ruwan nan fa ƙasa misali aji jiran ruwa sai wani yaro ya ɗauko ƙasa cike da bokiti sai ya zuba ruwan suna alwala saboda ƙasa ai ko ba a zuba ba ai ruwa ta inda ba na sama bane duk inda ka ruwa suna da alaka da ƙasa inda ba na sama bane inda ruwan teku ne to ba teku da ƙasa ne kana gama da ƙasa sun ka haɗu in ruwan rijiya ne ƙasa aka gina bisa ƙasar suke ruwan teku ma bisa ƙasar suke in ruwan sama ne suka kwanta bisa ƙasa suke haka babu matsala ana ana amfani da ƙasa diyar ƙasa ta fada cikin ruwa ka aji buta kaza ka alwala sai wani yaro ya rarrahu ya cika hannu ne da ƙasa sai ya zuba cikin buta ruwa suna alwala saboda ruwa haka suke wal hama'i ko ruwan kanwa ƙasar kanwa sai kasance cewa ko da ka zo aka ɗeba ruwan sai ka ji alamun kanwa ko da ka ji alamun kanwa ashe inda aka gino rijiyar ne kanwa take watan ƙasa ana gina rijiya an kai ga yayin kanwa to babu matsala ana amfani da ruwa akwai waɗanda duk duniya irin wannan ruwan kawai gare su haka ba a ce musu sun je wani ƙasa sun kawo ruwa ƙasa ta danganta wata ƙasa in ka ta yi ƙasa to za ka ga ruwan kanwa walmi ce sai ya yace wasabhati ko ruwan gishiri kasar gishiri wata ƙasa gishiri gare ta zaka da an tona an kai ƙasa aka ɗebo ruwa ka ji gishiri kamar Saudi Arabia Saudi Arabia dukkan ruwan honhu gishiri gare su kamar duk ruwan su gishiri gare su haka ruwan ba su shawa a saudi arabia za ga an wuce da mota na cewa ma'un salihun lishirbi ko miyahun salihun lishirbi ruwan sha ruwan sha su daban ne sai an musu wani treatment amma da za a gina rijiya yanzu a saudi arabia a ruwan ba su shawa saboda me saboda gishiri gare su to amma wa'annan ruwan suna alwala eh suna alwala ai gishirin can yake kasa shi ma gishiri ƙasa aka tono shi kanwa ƙasa aka tono ta gishiri ƙasa aka tono shi zaka duk nau'i ɗaya ne ruwa ma ƙasa aka tono su naka duk tare suke wal'ajuri ko kuma jar ƙasa an ɗebo ruwa sun biyan su jajaja yanzu irin ka buɗe famfo wata rana a irin ƙasashen da ba ci gaba wuraren da ba ci gaba ba wata yankan buɗe famfo sai famfo so da wasu ruwa in ka gani ka aza kamar kunun zaƙi ne amma ba wani abu ne aka zuba musu ba nau'in kasar da ruwan suka jiyo ne haka kasar ne dama yanki ga ruwan famfo sun yi kalkalkal to wani treatment aka samu su misali a ingila ingila ruwan famfon su kamar ruwan kwalba ne daga sha wasu ruwan kwalba a wata kasa da ba su ci gaba ga ka buɗe wani ka sha ruwa a ingila su sun ci gaban da ruwan famfon su a well treated na taɓa zuwa university of london aka kawo ruwan kwalba na shiga toilet toilet inda ake alwala zan yi alwala sai wani babban profesa ya zo da kwalba ta ɗibiyar ruwa ga homo sai ce waɗannan ruwan fa su ne ake sai san muku a kwalba ana cewa sanad building water a university of london saboda girmanta a gefen na ce sanad building kuwa sai sanad building a university famfunan toilet ake shiga a cika gora a cika wannan inji wannan professor ya ce wa'annan ruwan suna aka muku waje cikin kwalba ana ce muku sanad building daga sanad building din university of london aka zo da wa'annan ruwan saboda mai saboda treatment din da suke sa ma chemical suke su treating ya kai su ruwan su daga sha ruwan gora daga bude hanho ka sha duk test din su daya an yi treating din su to amma ko kasashen da ba su ci gaba ba irin nan wajen motan zaka buɗe hanho to ruwa suna zuwa laka laka laka jajajajajaja watan kayan ba su ishe su ba gishiri da ake sawa gishiri miya ba ta ji waye ba dan bube shi <laughs> dan bube ji miya ba kayan chemical din ba su isa wadaka da Allah kuku ya kuku ya dauki ba su laka laka kafin na kware su jahu kayan chemical din ya jiya to wayannan masu laka laka ana ana ruwa da ana alwala da shine a jori ruwa mai wani nahwihi da abin da ya kama da shi zaka yi sai muka fahimci cewa abubuwan da ke haɗuwa da ruwa kala biyu ne akwai abinda a galibi bai da alaka da ruwa kamar mai kamar kitse kamar romuwa kamar sabulu kamar turare irin wa'annan in mun gansu cikin ruwa inda malikiya ba su alwala dama ina ina maimaita inda malikiya ka ji wani waje na ji yi wani fatawa da abin da ya sa amma wannan wannan kowa da shi yake farawa in ka kai dama kai ba wannan karatun kai fatawa kake ba kai karatun ka ibada kake in kai da wannan tayi ibada ka tayi daidai babu mutum guda da yake karin ibada ibada ga tayi in kai da ɗaya daga cikin fahimtar malamai don haka wannan a mazhabin malikiya haka yake ana halari cewa in ka ga ruwa da irin wannan ba sa ba sa alwala ba sa wanka ba sa komi sannan ka ga ruwa sun haɗu da wani abu da yake nau'in ruwa ne ruwa ne ka ɗebo ka ji kanwa-kanwa inda aka gine su ne kanwa-kanwa ka gan su da ƙasa-ƙasa inda aka gine su na rijiya haka yake da ƙasa-ƙasa ka ga ruwa da gishiri-gishiri inda aka gine su ne haka suke da gishiri-gishiri ka ga ruwa da jajajajaja haka nau'in ƙasar wurin ce da haka ruwan ja za su zo a ƙasa ce malam ya ce duk wannan yayi za ka yanzu mun gama maka da maganar ruwa a masamman malikiya yanzu an gama ruwa yan tambaye ka yanzu duk da ka a cikin mana bayanin ruwa don Allah wani muke tsaki wani ba mu tsaki suka ce ai ruwa sun kasu kashe uku akwai ruwa masu najasa su ne wanda kashi ko fitsari ko jinin haila ko wani abin najasa ya shiga cikin ruwa to wannan wannan ko bai in ce jini tunda malakiya muke gaba ko jini in ya shiga cikin ruwa suka ce waɗannan masu najasa ne ba baya halatta a yi tsarki da su baya halatta a sha baya halatta a abinci baya halatta a yi gini baya halatta a yi duk mu'amala yau da kullum da su saboda najasa ita haramun ce taba ta kusantarta da wani mu'amala ko a gini ne ba a sa a gina gina da ita saboda gina za a buƙaci a taba ta ba a mu'amala da najasa ruwa na biyu suka ce masu tsarki su ne wanda suka haɗu da abu mai tsarki da wanda suka haɗu da mai ko wanda suka haɗu da sabulu ko turare ko zuma sai a yi abin da ya kamata da su na uku kuma wanda ba su haɗu da komai ba launin su bai canza ba ɗanɗanon su bai canza ba warin su bai canza ba sai ka ce to amma fa abinda kai haduwa da ruwa wanda ke sa su canza kala biyu ne akwai wani abu da galibi bai da alaka da ruwa kamar mai kamar turare kamar sabulu kamar kici kamar miya to yi in shiga cikin ruwa to ruwan ba ba su awalla ba su tsarki amma akwai wani abu da shi nau'in ruwan ne kamar in ka ji ruwa mai alamun kayan mata ko ruwa da alamun ah, ah, gishiri-gishiri ruwa da ɗanɗanon irin waɗannan abubuwan da yake nau'in ruwa ne da ƙasa suna warin ƙasa ko suna warin wannan ana amfani da su shikenan ka gama da ruwa yanzu mun gama yanzu kai ka san hukunce hukuncen ruwa kai yanzu ruwa ba za su baka ishali ba in ka zo alwala saboda ka iya wannan fasalin tayyib ah, sai mu je fasali na gaba sai ce faslun fasali yanzu zai maka magana yadda ake wanke najasa yanzu zai maka magana cewa in najasa ta same ka sai ce idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha idan najasa ta ayyana aka gane ta za a wanke inda take yaro ne zai maka fitsari ka ga inda fitsarin ya haɗu a wandonka ba sai ka wanke wandonka duka ba sai ka ce yaro na ya min fitsari sai ka wanke wandonka kai ne ka je fitsari sai fitsari ya tabe wandonka kaga inda ya tabe wandonka shikenan sai ka wanke wayan da ruwa kawai yayi kai ne ka tafi ka tafi kashi ya taɓi wandonka kaga inda kashi ya taɓa sai a wanke Kai ne jini ya taɓi wandonka kaga inda jini ya taɓa ko wandonka ko zaninki ko waye ne a wanke idan idza ta'ayyanat to idan aka ga ainin najasa aka ga inda take gusila mahalluha sai a wanke bagirenta inda take sai ya ce wa inil tabasat idan ta wawwatsu gusila saubu kulluhu sai a wanke dukkan tufafi yaro ne yayi maka fitsari na tafiya sai biyan lalata miki zani nan digo can digo can digo can digo can digo to yanzu ba a cewa abi wannan digo abi wannan digo ya wawwatsu wani digo ya bushe nan wani digo ya bushe nan wani digo biyu ya bushe irin fitsari ya sa tufafi nan take yake biyu kasan ya wawwatsu to duk tufafi sai an wanki da ka yanzu hukunci guda biyu idan najasa ta samu tufafinka ko da ka diba ka gama ziyi a tufafinka najasa ne ko da ka diba ka ga fitsari a tufafinka ko da ka diba ka ga kashi a tufafinka ko da ka diba ka ga jini a tufafinka to inda ka gane shi nan ɗaya za ka wanke wasu ka yi sallah da sauran tufafin ka ba a ce a ah, yaro ya mai tuwayi na tsari sai na wanke duka in ka wanke duka ba matsala ba ne amma abin da an wajibi dole shine ka wanke wannan muhallin to amma idan ta watsu yaro ne yana yin fitsari fa ya yi ma fitsari ta ko'ina ko kuma watsu mana nisa aka yi duk ta same ka ko'ina ta same ka ga hannu ga kafa to hukunci duk sai an wanke tufafi ba su sallah sai malam ya ce wa man shakka fi isabatin najasati na baha duk wanda ya yi shakka jisa ta samai ko wata samai bai yayyafe kana fitowa yaro na fitsari ka jaye fitsari nan ya samu ko bai samu ba sai ka yayyafi wannan wannan abin ko ya samu jisa ko bai samu ba na san wannan zanin wanki ne aje shi amma yaron nan ta huwa yake yana ta ta wasa wurin nan kaga yawa kafet din can fitsari ga yawa kafet din can fitsari kaga yawa dan kwali na fitsari to wannan zanin yana bai fitsari ko bai mai fitsari ba ni ba ban sani ba to sai mai halar yace na baha sai ka kidai gura sai ki yayyafa sai kai maka ɗaukar ka yafa shi kenan an wuce wurin shi kenan wasuwasi da tunaninka na cewa ya yi bai yi ba shi kenan yaron nan nan yake kar yawa yawa zane na fitsari yawa yawa wando na fitsari yawa riga na fitsari to amma ga jidardu masalla nan ya fitsarin nan ya yi mata ko bai yi mata ba ya kai gare shi sai ya yayyafa shi kenan an gama shi kenan da ka yayyafa ruwa an gama sai ce wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadha alaihi in wani abu ya same ka da kake shakkar na najasa kai to ba sai ka yayyafi ba ɗazu mun ce in kana shakkar ya samu ko bai samu ba sai ka yayyafi yanzu kuma ka tabbata abu ya watso maka amma na jasa ne ko ba ne bane shi kake shakka to ba sai ka yayyafi ba misalin wannan mafi yawa malaman malikiya kwata ake nufi wannan kana zuwa kawai sai kwata ta yi ma balci fa wani ya shiga cikin kwata da mota ta yi sai mota ta yi ma fa a kila madera kake kana ana biya madera ba ka tisari sai ka tuka sai rigar ka sai watsa maka ya watsa maka ruwa ko a killa kake sabuwa unguwarmu Allah ya ba Allah ya sa gyara muna unguwarmu ayi muna ayi muna gotoci kamar yadda aka kamar sauran yadda aka yi gefen gidan unguwai to ala kulli halin dai sai ruwa suka bal tsamma ai za killa kake wajen masallaci ya gondu din nan wajen shigowa irin wajen sai sai ruwa suka bal tsamma duk sun yi baki kana shakkun najasa ne ko ba najasa bane to ba sai ka yi yayyafi ba mutane su gane yanzu abinda yawa da mutane musu gane ba sai su aza kwata na jasa ne kwatami kwatami ba na jasa ba ne kwatami shine ruwan da ya taru ya yi baki wani ruwan wanke wanke ne ba na jasa ba ne ko ruwan wanke fitsari ne ko ruwan da aka yi tsaki da fitsari ne ruwan alwala ne ruwan da ake wanke wanke ruwan da aka yi wanki ne yake taruwa ya fito duk wannan ba na jasa ba ne ko ruwan da aka yi tsarkin fitsari da shi in ruwan ya fi fitsarin yawa aka yi tsarki to ba ya tashi da najasa ruwan wanki wanki shida ma ba najasa ne. ruwan wanki ba najasa ne. ruwan wanki hannu ba najasa ne. to din wannan ruwa suka taru sai su zan kwatanni sai su yi baki su yi wari ba najasa ne. don haka amma dai ba tsafta ba ne ka bari su same ka ko wani abu so in ruwan suka same ka kawai kana zuwa aka baltsa mota ta ko mashin ko wani abu sai ruwa suka yi balki suka faɗo ba ko kana fitowa wani gida an gama wanki aka watsa ruwa najasa ne ko ba jasa ba ne wannan ruwan ba ka sani ba gai sun same ka to ba sai ka yi fi ba kawai ka je ka ci gaba da harkokinka ya ka mu kiyaye yanzu matsalar guda biyu ce najasa ce wannan ka tabbata najasa ce sai kana shakka ta samu kuma ba same ka ba fitsari ne aka watsu yanzu kana ganin ya samu rigarka ko bai samu rigarka ba sai mai halar yace sai ka yayyafi kafet ne ka aje yaro ya zuwa ya fitsari a kujera yaro ya zuwa ya fitsari a zani yaro ya fitsari kayan kafet ɗin da baka ga fitsari ba kai amma kana shakka cewa shin wai ya same shi ko bai same shi ba sai ka yayyafi to mun gama da wannan na biyu abu ne ya same ka shi yanzu an watsa ma ruwan ga su a jikinka amma kai baka san kwata baka san najasa bane ko ba najasa bane najasa shine ruwan fitsari ne jini ne bayan gari ne a kai dai kawai an samu amma dai kai baka ga najasa ba amma dai kai ruwa ne kai wani abu ne same ka yana nisa ko nisa to ba sai ka yayyafi ba wani abu ne aka kawo daga nisa misali masu cewa giya giya na jasa ne misali sai kasance an kawo wani juice kai wallahi baka san shi ba ka kisha ne don wallahi baka san ko giya ba ce zai yi giya ne sai juice ne ya tabe ka to ba za ka ba sai ka yayyafi ba saboda baka tabbacin giya ne kawai kana shakka giya ne sai malam yace wa man tazakkara najasata wa huwa fi salati duk wanda ya tuna najasa yana cikin sallah kana cikin sallah sai ka tuna tufafinka ta guwa ka ɗazu yaron ka ya maka fitsari ɗan kuma ka ɗazu fitsari ya same ta wandonka zaninki ɗazu an yi mai fitsari zaninki yana da jini kana cikin sallah sai ce mun ta zaka idan fitsari fitsari a to ka yanke ka illa an ya khafa khurujal waqti wata yanke sallah ce sai ya ji tsoron fitar lokaci in ka ji tsoron ci a to in ce fa in yanke sallah ga in koma yawa wata lokacin sallar nan zai fita sallar asuba ce ko da ka falka rana ta yi kusa fitowa ka yi sauri ka yi alwallah ka kabbata sallah kana Allah Allah ka rana ta fito sai ka tuna ai wallahi wandon ka ma yana da fitsari mai ahalar ya ka ci gaba da ka, in ka ji tsoron lokaci ya wuce amma sallar asuba ce kana cikin jami'i an kabbarta ana cikin yi sai ka tuna wandon ka yana da fitsari to sai ce sai ka yanke sallah sai ka je ka wanke ka zo ka yi dama akwai lokaci in muka zo dama mun ce mun gama nan zamu zo fito salati in mun zo sifatu salati za mu ji wani hadisi daban amma dai yanzu wannan shine karatun kamar yadda ya alƙawali wannan ina son a fahimci menene cikin ahlari ta kwana sannan za mu za mu yi gaba ayi sai mala ce illa an ya khafa khujal waqt sai ya ji tsoron fitar lokaci sai ce wa man salla biha nasiyan duk wanda ya salla da najisa yana ya manta ko da ya diba ko da ya gama sallah sai da ya gama sallah sai tuna ashe riga ta ɗazu wallahi tana da fitsari ashe wandona yana da fitsari ashe kafet ɗin da ni sallah yana da fitsari ah, wata zakkara ba da salami ah, ya tuna bayan ya ne a adatul wakati ya mai da sallah cikin lokaci wata akwai lokaci mai suwa in sallah azhar sallar asuba ce sai da azhar da sallah sai tuna ah wandona da ni sallah da shi ɗazu a shira da ke na sallar ka ta ba sai ka maimaita ba amma kafin rana ta fito ne lokaci ya fito sai ka tuna cewa wannan kana jesa, sai ka je ka maimaita sallah ina fatan mun fahimci wannan to mun gama da wannan sai mu shiga farillan alwalla yanzu mun gama da najasa mun gama da ruwa yanzu mun san ruwa hukunci hukuncin su mun san kuma najasa ita ma hukunci hukuncinta yanzu sai mu shiga alwalla. malace ce faslun wannan fasali fara'idul wudu'i sab'un farillan alwalla guda bakwai ne alwalla dole sai an kula da abuwa guda bakwai su ne don dole in babu ɗaya su baka yi alwalla ba na farko an niyatu niyya niyya bagiran ta zuciya shine kawai abinda an niyya kamar da shakka bakar gumi ke fassara niyya da gangan kawai zan da gangan kai abu shine niyya wata ba kana bacci wani zai ma alwalla ba baka sani ba ko da ka tashi da gangan kawai ka ce ina buta don Allah wani samu muna ruwa a zo to ka sa amina kai ka in ka wanke hannu ka baban ka za ka wanke ba ka ka wanke hannunka kukurar baki za ka yi ka shaƙa ruwa watan da gangan ka yi shi ne niyya ka halitta alwala ce za ka yi don ka kai shakka wani sai gama alwala ya ce bai niyya ba kowa duk wanda ka gaya alwala ya yi niyya abin da ya ke nufi ya kasance da gangan ne da gangan abinda a bambanci niyya sai kasance ba da gangan kai ba ko kai kaga kaga wani nayi baka sani ba misali baka san kai baka taba ganin alwala ba sai kaga wani ya zauna yana wanke hannu sai kace bai kai koyo ne ka wanke hannu ka wanke ka gama har kafa baka da alwala saboda ni saboda baka yi niyya ba kana bacci wani ya zo ya wanke maka duk gama alwala ko da ka falka ya ka yi ya ce ai kana da alwala ce baka da Allah saboda me baka yi niyya ba na farko dole sai ka yi niyya niyya shi shine zuciya akwai hadisi labari da baka lokacin muna karatu 40 hadis Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen ya ba labari yace wani yace mu wani malami malam janaba ta kama ni nin da mai ruwa ban samu ba sai ni je gulbi sai ni yi wanka sai da ni fito sai ni tuno ban yi niyya ba akwai ina akwai wanka na sai malam ya ce babu wankan ka yace saboda me yace saboda mahaukaci kake ya ce jaraba ta kama ka san akwai wanka ga kanka ka nemi ruwa baka samu baka je gulbi kai wanka ce baka yi niyya ba to mi an niyya niyya shine tunda ka nemi ruwa ka san akwai wanka akan ka nemi ruwa baka samu ba san okay gulbi akwai ruwa ka je gulbi ka ce to an ka shiga kai wanka don kana jaraba shi ake ce ma niyya watan ka san abin da kake ka san da gangan kai a karatun wannan na faru daga tushen arba'un hadis mun yi bayanin niyya ta kasu kashi biyu akwai ikhlasi akwai wannan yanzu in ni halace muku in malaman fiqh suka yi niyya suna da suka ce niyya suna yin karaman niyya wannan take karaman niyya wanda ke bambanci tsakanin al'ada da ibada to ka niyya wajibi ce alwala na biyu wa ghaslul wajhi da wanke fuska shi ma wajibi ne wato ya wanke fuska fuska kuma daga kunne zuwa kunne daga matsarar gashi zuwa haɓa. wannan shi ake ce ma fuska wa gasulul yadaini ila almirfaqaini da wanki hannaye zuwa gwiwa hannu dole zuwa gwiwa hannu sai ta shiga ciki daga nan zaka masu wankewa sai a wanke nan bai yi misali masu wankewa sai a zo wajen alwala sai mutum ya wanke nan dai ya tsaya nan nan bai shiga ba babu alwallar shi dole ya alwala ta tsaya nan kawai in an ba a kula a sai nan ya shiga gaba dai sai ya shiga shine ilal mafaqaini zuwa ga gwiwoyin hannu wa masuwar ra'asi da shafar kai shafar kai shafa ta tafiya ake nufi shafa kun ga kai ana tafiya da hannu a dawo da shi to tafiyar shafa wajibi ne a farilla ne inda malikiya nawa muka faɗi kenan niyya wanke fuska wanke hannaye shafar kai mun faɗi guda hudu kenan ko tsaye na biyar wa gaslun ne da wanke kafafu ilal ka'abaini zuwa ga idon sawu idon sawu wanke kafa zuwa idon sawu idon sawu na kafa wannan shine idon sawu inda ba a sun mumini ya sa ya sa tufafi ya kai nan haramun ne mumini ya sa tufafi ya kai nan zaka wanda ya sa tufafi ba a rufe wajen alwala sai in kaga wani yaro sai ka ce wala kai alwala an ce wa gasilul rijlain alkabairi dole za a wanke kafa zuwa kabaini kuma annabi ya ce ka a sa kabaini kaga kafa wanke ta akai wannan shine malikiya kafa wanke ta akai ba shafarta ake ba zaka wajibi ne sai mutum ya wanke kafa wajalku da cuɗanyawa yakin da cuɗanyawa sai ka sa hannunka duk inda ka wanke sai hannunka ya kai misali yanzu wannan wanda ke zai alwala da shawa mutum ya yi wanka ya gama ina ciki sai ce alwala zai yi sai bayan wanke hannu ne sai ya haka da misali yanzu wanke hannu ne in yanzu wanke fuska ta sai ya tara fuska ta sai ko ina ruwa su samu fuska ta in yanzu wanke kafa ta sai ya tara kafa ta ya tara kafa ta ya wanke in yanzu wannan bai da alwala ya ba farilla alwala inna malikiya addal cudanyawa don haka dole in zaka wanke fuskar ka ba ka yaka a shawa ba ta wanke maka fuska ko ka tsumbula fuskar ka wanke a sai ka sa hannu duk inda ka sa ruwa sai ka sa hannu ka wanke shine waddal in hannu za ka wanke ko ga famfo ne ko ga shawa sai ka sa hannunka sai ka sa hannu daya ka sa hannu hagu sai ka wanke hannun dama in ka zo hannun dama sai ka sa hannu hagu in ka zo hannun hagu sai ka sa hannun dama sai ka wanke wannan farilla ne sai mai yace sai ce walfaru da gaggautawa an da nuka yi sauri abinda alfaru shine ka wanke gaba ta karshe ta farko bata bushe ba don haka ba a bayan ka wanke fuska kwastoman ka zo sai manja sai ka ce ka sa mai manja kai ko a ah, jiya baka zo ba ai kaza kaza ku yi hira fuska ka ta bushe kuda ka ce na ni tsaya alwallah a na wanke fuska ga alama duk da ta bushe sai ka wanke hannu ba a haka nan abinda alfawu shine kai wannan kai wannan alwalla ba a yanta bayan ana cikin alwala kowane ya bugo ma waya bayan ka wanke hannuwa sai ka tsaya ku yi hira da shi minti biyar kuna fira duk jikinka ya bushe in ka tashi ka ci gaba da wankewa baka da alwalla walfaru da gaggautawa ni a walfaru watan sai in ka wanke wannan ka tabbata gaba ta karshe ta tawon ku kafin kafin gaba ta bushe ta bushe don haka kaga hannunka ko da shi ruwa yake shi ba kake da ya da shi ba amma ka. ita daban take ga ka wanke fuskarka ko da kike kaiwa wanke alwala kake wanke kafa sai ya kasance cewa fuskarka bata bushe ba fi zamanin mu'tadil ga lokacin da ba lokacin zafi ba lokacin sanyi ba saboda in lokacin zafi ne ada iska zafi yana saurin busassuwa zai yi ko da kake wanke kafarka haka yanayin yake kawai da ruwa sun samu bushewa suke yi don ka fi zamanin mota daga lokaci wanda yake tsakatsakan lokaci ba lokacin zafi ba ba lokacin sanyi ba waɗannan su ne farillan alwallah guda bakwai za kai daga yau ka wuce maganar alwallah a ce makwai ka san farillan alwallah ba a ce yanzu mutane ana kaza yanzu ko farillan alwallah wani ka tare masallaci to kai daga yau yanzu ka san farillan alwallah guda nawa ne guda bakwai ne Ina malikiya na farkon su niyya na biyu wanke fuska na uku wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu na hudu shafan kai na biyar wanke kafa na shidda cuɗanyawa na bakwai gaggautawa i da sauri shikenan ka gama da fa'ila alwala guda nawa guda bakwai sai ce wa sunanuhu sunonin alwala gaslul yadaini ilal kuwaini wanke hannuwa zuwa ku'i zuwa wuyan hannu inda inda shuru'i inda za a fara alwala in za a fara alwallah wannan wankewar da ake a wanke hannu inda a hawa wanke hannu sannan a sa ruwa baki to wannan sunna ne kaga na biyu shi kuma wanda za a wanke hannu zuwa nan wanda bayan an wanke fuska shi farilla ne ya wuto mu to amma na farko shi sunna ne na biyu wal mabmabatu da da kokurar baki ka kokurawa ga baki da ake sa kokura shi sunna ne wal istinshaqu da shaƙar ruwa wal istinsaru da fyace ruwa shi ma suna ne don haka da muka ambata mu ambaci hudu yanzu wanke hannuwa zuwa kuɗin hannu da kukurar baki da shakar ruwa da tacewa waraddu raddu masiyar ra'asi da dawowa ga shafar kai ka shafa kai dawowa da za ka yi suna ne tafiya wajibi dawowa suna. wa masul uznaini da shafa kunne a alwalla shi ma suna ne wa tajdidul mailahuma da sabunta ruwa ga wanke kunne in ka jini wata ina cewa ne mina ra'asi imamu ahmad ya ya shi ka kyale ni babu ahalari muke magana ba yanzu ahalari muke yi don haka yanzu ka san sunnoni alwala da farillanta da ta in ka jina al'uzna ne mina ra'asi wancan karatun nake babu farillai da sunnoni da musabai kawai na ce maka sifatu wudu in nabi sallallahu alaihi wasallam don yanzu ina son ka faru daga tushe ne ni ma san in san uznani mina ra'asi wannan na fara sani ina primary school ne ahlal na gana na san wani ahalar na gama san mataki mataki Allah ya kai ne inda ni sa al ni ra'asi su ma za mu zo gari su wata rana amma dai yanzu kai ka san shafa kunne sunna ne sana ya ce wata jirul ma'ilahuma sabunta ruwa wata bayan ka shafa kai ka sa ruwan wasa ruwa ka koma kunne sunna ne amma ya kaga wani bai yi bana da hadisi ya ce na uzani min ra'asi wata wannan katun da muke bai kai ka musu bai kai ka gardama ba in duk waɗanda abin da ka ji an faɗi nan kaga wani ya yi saɓani ne ka tambaye gaya ma hadisi ingantacce an sa hadisi ingantacce ka yi amfani da shi amma dai nan ka san haka karatu yake kuma haka maza kuma wanda ya yi haka ya yi daidai ba kuskure ya yi ba haka yake akwai fahimta akwai dalilai su mara suka kafa akan haka matsalolin fikihu ba matsaloli ba na faɗar jayayya wattarkibu bainal fara'izi da jerantawa tsakanin farillai ni muka ce farillai kusan mun ce farillai cikinsu akwai wanke fuska akwai wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu akwai shafa kai a wanke kai wanke kafafu to ka jera su haka idan sai ka fara wanke fuska sannan ka wanke hannuwa sai ka fara wanke hannuwa sannan ka shafa kai sai ka fara shafa kai ka shafa kafa wannan sunna ne haka in ka zo kawai da bayan ka kufre baki ka shaka ruwa kun ka wanke fuska sai ka fara wanke hannu bayan ka gama wanke hannu sai ka dawo ka wanke fuska to ka bar alwala inda malikiya in ka ji na faɗi akwai hadisi abdullahi bin umar Inna, abu dauda wanda albani ya inganta cikin irwaul galil wajen ka ji na fatawa da shi ah, yanzu ba ahalari nake ba yanzu amma nan ahlai muke karatu saboda haka tartibu me ce bainal fara'id ko sannan da jerantawa tsakanin farillai sai ka yi wanke fuska sannan a wanke hannu sai an wanke hannu sannan a shafa kai sai an shafa kai sannan a wanke kafafu wannan ma farilla ne sai malam ya ci gaba da haka wannan ma sunna ne don haka sunnoni guda nawa ya gaya muna sunnoni alwala guda takwas ne kurkurar baki shakar ruwa fyacewa shaƙar ruwa fyacewa mai da shafa kai shafa kunnuwa sabunta ruwa ga shafa kunnuwa jerantawa tsakanin jerantawa tsakanin farillai eh shaƙar ruwa da fyacewa za ka kura baki shakar ruwa wanke hannuwa wanke hannuwa da farko zuwa wuyan hannu sannan kura baki shakar ruwa ta cewa mai da shafar kai shafar kunnuwa sabunta ruwa ga shafar kunnuwa jerantawa tsakanin farillai wannan su ne guda takwas wanda ke sunonin alwallah za ka farilla alwallah guda bakwai ne sunonin alwallah guda takwas ne yanzu kasan farilla ta fi suna karfi farilla ya ce wadda in ka batta babu alwallaka amma suna ko ka batta a ciki za kwai alwallaka kamar da mu jiya sai mala ya gaya muna wani hukunci sabo sai ce muna wa man nasiya farban min aba'ihi duk wanda ya mance wata farilla cikin gaban alwalla gaba alwalla farilla menene farilla cikin su wanke fuska wanke hannuwa zuwa wuyan hannu shafa kai wanke kafa duk wanda ya mance fa in tazakkara bil qurbi in ya tuna da wuri fa alahu wa ma ba'adahu ya wanke shi da abin da abba ya dai mutum ne yazo sai da yana shafa kai sai tuno ashe bai wanke huska ba tun hukunci ne wata za ta kama ka kaga shi daɗin karatu kazo kana alwalla ka kawo shafar kai ce fa ni yayi ma matsala jarabawa ta yi ma matsala wani lamarin rayuwa ya yi ma matsala ka yi mata miskul 21 bata daga ba kuma ga yi baka sani ba an ce a kawo gidanku za a aiko aji wani alhaji ya ce za a aiko duka haka ne ka ya tashi don haka ka zo kawai a lafiya da ka kai wankin kai sai ka tuno ashe ba baka ma wanke fuska ba to mi za ka sai mai alhaji ce ga salahu wa ma ba da sai ka dawo ka wanke fuska daga nan sai ka ci gaba sai ka dawo in ka wanke fuska ka wanke hannu na zuwa za ka ta wanke hannu sai ka koma wanke hannu sai ka shafa kai sannan ka tafi kana wankin kafafu sai ka tuno ashe baka wanke hannuwa zuwa zuwa gwiwa hannu ba to sai ka dawo ka wanke hannuwa sai ka shafa kai sai ka koma ka wanke kafafu sai mala ce wa in bala in yayi nisa ya dade Fa da wahdahu ka aikata shi shi kadai sai da ka tashi zuwa masallaci kana tunanin zuci sai zuwa zuci sako ka a sai ka ji ɗaɗɗauri a fuskarka a shaiɗa zu da ka sha zoɓo ya taɓa suka ce ashe wala baka ma wanke fuskar ba don inda ka wanke fuskar da sobin nan ya tafi to sai ka wanke fuskar ita ɗaya da niyyar alwala ai ka wanke shi kenan yanzu gabanka sun bushe ba sai ka karawo da nan ba haka mun san inda wuri in kuma ya dade ga yadda za a yi karatun da yawa ba wai bai mu kai ƙarshen majin wa in tsala da hu in yi tsawo a wanke shi shi kadai wa adama salla qablahu kuma ya maimaita abin da ya sallata kafin shi wa masalla salla qablahu kafin wanke fuskan ke kafin wanke wannan gaban kenan ka ɗazu da azahar ko da kaje salla sallah ka wanke fuskar ka ba a shi da ka zo da la'asar a ce kana da alwala sai ka ce a amma fa ɗazu da ni alwala da azhar shi ban wanke fuskata ba to yanzu kaɗai za ka wankewa In dai kana da alwala amma sai ka maimaita sallah azahar saboda ka yi ta wata gaba da afarilla baka wanke ba za ka salla a zara sai ka maimaita ah, wa in raka sunnatan amma in sunna ce kan mance fa'alaha wala yu'idu salat sai ya aikata ta baya maimaita sallah ko da ka zo za ka bayan ka gama salla a zara ka dawo suka tuna a shi ɗazu kai a wala bakin ka ba kamanci dama hawaye kaka ciwo sai kan manta kawai baka samu bakin ka ruwa ba ko wani abu ne an ka samu sai ka tuna an ce maka in ka zo alwala ka cire shi bayan ka je ka zama alwala ka dawo sallah kana ta gaya sai ka ji shi ka ce a ah, ashe ban cire shi ba inda an na zuwa da na cire shi za ka ashe ban kukur baki ba sai ci tuɗo ruwa da ni alwala kukur baki shi kenan sallah sallah ta yi inda wanke fuska ne kan mance zaka wanke fuska ka maimaita sallah inda wanke hannu ne zaka wanke hannu ka maimaita sallah inda shafar kai ne zaka yi ka maimaita sallah inda wankin kafa ne zaka yi ka maimaita sallah to amma kunda kukura baki ne kana hitowa sai ka tuna a kasa zaiti kasa zaiti da ake sa cikin hanci da kadadin nan sai ka gama sallah ko da ka zo ka diba madibi sai ka ga kadakka ka ce ashe babba ruwa ba dazi subhanallah sai suka cire suka ka karuwa ruwa ka shanta shike da sallar ka tayi ba sai ka maimaita ba tayyib wa man nasiya lum'atan wala yu'idu salata ba ya maimaita salata wa man nasiya lum'atan karatun nan ya bai yawa ba ga masu fara daga tushe tayyib wa man nasiya lum'atan duk wanda ya ban lum'a wanda ya ban lum'a ga salaha wahdaha ya wanke ta ita dai bi niyyatin da niyya ni an lum'a lum'a wani waje cikin inda aka alwalla sai kasance ruwa ba su shafe shi ba ka yi alwallar gaba daya amma fuskar ka kabar wani tambo kabar wani wani wanda aka aza hannu kabar wani girman kwabo a hannunka a kafarka inda ruwa bai same shi ba to sai ka wanke shi da niyyar alwalla annabi sai ya taba haka ko da hito wanka akwai inda bai samu jiki ba ya ruwan kan ya wanke wurin wa in salla qabla zalika in yayi sallah kafin haka a ada ya mai ya mai da sallah ko da kace kai alwala ka zuka wanke fuskar ka ashe nan bai samu ruwa ba ashe kafarka akwai inda bai samu ruwa ba ashe hannunka akwai inda bai samu ruwa ba to sai ka wanke wurin kai ka wankewa da niyyar alwala in kai sallah azhar ne ka gare in ka wanke sai ka sake sallah yace wa mun tazakkara al wanda ya tuna kurkurar baki wal shaƙa da shaƙar ruwa ba da an shara'atul wajihi bayan ya fara wankin fuska ko da mutum ya wanke hannuwa ne yana wanke hannuwa ne ya kamata yi ya kukura baki ya shaƙa ruwa sai ya mance sai da ya fara wankin fuska sai tunu a ah, ban kukura baki ban shaƙa ruwa ba ya zai yi fala ji'u ilaihi ma ya dawo ya ce bai in kukura baki in shaƙa ruwa hatta yutimma wudu'ahu sai ya cika alwallatai daka ko da ka fara wancan fuska sai ka ci gaba kukur baki da shakar ruwa ba shikenan sun wuce an wuce nan sai ka ci gaba ka wanke fuska ka wanke hannuwa ka shafa kai ka da kwakwale kunne ka wanke kafa kana gama wankin kafa sai ka ɗebi ruwa kukur baki ka ɗebi ruwa ka shakar ruwa ka ɗebi ka shakar ruwa kaga yanzu ka san wannan hukunci wa fadailuhu mustahabban alwalla mutsayan cewa tambaya shakra ta yayi <laughs> ta yayi kyau kuma da muka bari wani karatun na masu bibiya ne a facebook da kuma a facebook da yanzu na bamje instagram ba don haka wasu cikin comment sun comment karatun yayi yawa da haka bai mu tsaya sai mu tashi ba iluhu mu saba alwallah ai bayan mai mai karatu yanzu da sauri muna da sauran minti kamar goma sha biyar ko muna da sauran kamar minti goma sha biyar sha bakwai bayan fassara duk yanzu zan dawo in kuma tawa tun da karatun masu fara daga tushe ne mala ce faslun fi taharati wannan fasali zai muna bayani game da tsarki at-taharatu ismani tsarki ya kasu kashe biyu taharatu hadathin tahara hadasi abin wa taharatu khabathin da tahara khabasi wato tahara abin tahara wanda shafi alwala da tsarki da kuma wanda shafi wurin sallah da da tufafi da kuma jiki wala yasihu aljami'u illa bilma'i dukkanin wayannan tsakin guda biyu ba su inganta ai sai da ruwa wanda yayi da Pepsi Cola babu wanda yayi da Zobo Rodo babu wanda yayi da wani abu da ba ruwa ba babu ah, yace wannan ruwan kuma abahiril mutahhiri ruwan mai tsarki shi kai ne kuma mai tsarkakewa wani iri ne ruwa ne ake ce mai tsarki mai tsarkakewa huwallazi lam yataghayyar launuhu shine wanda launin ruwan bai canza ba ko zan kalar ruwa colorless ba su da kala in ka diba bai canza ba au babu ko ɗanɗanon shi kowa ya san ruwa testless ba su da ba su da test ba su da ɗanɗano don haka ya kasance wa ɗanɗanon na ruwa ne au ra'ihatuhu ko ƙanshin ruwan ko warin ruwan bima yufariquhu galiban da abin da yake rabuwa da ruwan ga galibi ko ruwa ɗayan ukun bai canza ba launin su bai canza ba ɗanɗaninsu bai canza ba warinsu bai canza ba ya canza da abin daga galibi bai da alaƙa da ruwan shi ne mai ka zaiti kamar mai wasamni da mai na dabbobi ko mai na wadda sami da romuwa amma na ce muku kitse ne amma ne muku yi na cewa low fat full fat na yogurt yanzu kullihi dukkani ne walwazahi da kuma ƙazanta ta dabbobi abin da shafe ah, kashin dabbobi kashin dabbobi mai tsaki ne shi amma dai kuma iya shiga cikin ruwa ya bata su kamar ah, gashin dabbobi kamar wani abu da ya kama da haka wasu sabuni ko sabulu sabulu mai tsaki ne ya taba kamar najasa bane kuma ya shiga cikin ruwa ba ya yi Walwasahi ko kuma kazanta wa huhi da abin da ya kama da shi sai mala ce wala ba asabit turabi amma babu laifi idan idan kasa ce ta bata ruwan walhama'i ko kuma ƙasar kanwa an ɗebe ruwa an ɗanɗana sai aka ji kanwa saboda inda aka gina su kanwa ga rai ah, wasab hati ko ah, gishiri ƙasar gishiri ga ta ko da aka ɗebe ruwan sai aka ji gishiri wal'ajuri ko ah, jan ƙasa ko da aka ɗebe ruwan sai aka jan ƙasa ne yanzu kuma ido ya nuna maka gara sun canza babu matsala saboda nau'in ƙasa ne ana ruwa haka wani ko abin da ya kama da shi ya gama da wannan sai ce faslon in za gama da ruwa yanzu an tambaye ka ruwa za ka yi bayani in ka hogo in yanzu kake jonin din mai ka faru daga farko wannan dummi dogon bayani da azu faslon fasali idan ta ayyanatin najasatu idan aka ga wurin najasa ta ayyana aka gane ta gusila mahalluha a wanke inda take fitsari ko kashi ko jini ya sami tufafin kato a wanke nan kawai yace wa in idan ta watsu ko ina gusila saubu kulluhu a wanke tufafi dukkanin shi cikin labarin da malaman muka mu na zauri a da cewa wani alkali ya yi hukunci da wannan kuma hukunci mai kyawu an kawo mai mutum mutane da yawa an ce sun kashe mutum daya amma cikin su ba san wanda ya kashe ba kamar irin mutum da kowa ya buga da da da kawai a buga irin ya kama barawo ne da ake mai su sai kasance shi ba barawon bane kawai mutane ne suka taho kowa da da adda ko da sanda ko da bulala ko da hannu ta ta ta kowa ya buga wannan ya bugi nan wannan ya bugi nan sai ya mutu su goma ne ba san wanda ya kashe shi ba aka kawo alƙalin sai alƙalin ya ce a kashe su da su duka yadda ake gaya muna mutane da karatun su bai yawa ba amma albarkar karatun ta yi yawa me dalilin ka sai kawo wannan yace mai ya yace za ta ayyanatin najasatu idan na jasa aka ga wuyin ta gusila muhalluha a wanke inda take zaka inda mutum ɗaya ne da zan ci a kashe shi yace wa in tabata in zai tawatsu gusila sabu kullu duk a wanke tufafin kawai <laughs> zaka yanzu da yanzu abin ya watsu kawai ba a san kowa duk a kashe kowa kawai duk wanda ya sa hannu ce kawai ta watsu ne kawai don kowa ta kai gare shi wannan yayi tika wannan yayi kulli wannan ya buge wannan ya sa elbow zaka dukkan su su su a rinya tayyib sai ce wa man shakka gusila saubu kulluhu yake wa man shakka fi isabatin najasati wanda ya shakka shin najasa ta samu tuwari ne ko bata samu ba na baha yana da tabbas din cewa tuwafi ne lafiya lau suke amma yana shakku yaro ne ya mutu fitsari don yawa kafet din nan a fitsari nan da aka wuce da shi a zuwa asibiti nan asibiti ne ya shafi shimfiɗa nan ko bai shafawa ba baka sani ba ta suka yayyafi kana shakka ta suka yayyafi wa ina asabahu shay'un shakka fi najasatihi idan wani abu ku ya same ka yanzu na dazu baka ga ya samu bane yanzu kuma ya same ka amma kana shakka najasa ne ko ba najasa bane an watso ma ruwa da kaddi wancan gidan kana biwa ta bayan ginin ruwa sai ka watso maka wasu ruwa wannan ruwa ne ko fitsari ne kana baka da tabbas ga ka tabba abu ya riga ka jike amma baka san komai bane to babu komai kai ka je kai sallar ka ba sai ka wanke komai ba fala na baha alaihi babu fi gare shi ce wa na jasa najasata wa huwa fi salati duk wanda ya tuna najasa yana cikin sallah yana cikin sallah najasa najasa shi ina shiri a garkuwa FM shirin da ake na fatawai addinin musulunci wanda ce na yi gari da najasa mutane da yawa ba su bambance mai najasa ba mai janaba janaba shine ka tashi kayi mafalki wani ya sadu da mata yi kayi masturbation kayi wani abu mani ya fito ma shaki ma janaba najasa kuma shine fitsari ya same ka ko jini ya same ka ko kashi ya same ka ko maziyi ya same ka ko inda malikiya mani ya same ka wanda sa ce mana najasa ta same ka zaka mu ciyayi wannan mamanci akwai mamanci janaba akwai najasa janaba shine abu ne wanda ke samun ka kayan mafalki bani ya fito ma kayi jima'i da matarka kayi ba kafin da mani ta wata hanya sai ce wannan yana da janaba jikin shi lafiya lau ko ya taɓe ka lafiya lau ba najasa ba ne amma sai ya yi wanka ya yi sallah ita kuma najasa shine fitsari ne bayan gari shi ne jini na haida ko inda malikiya dukkanin jini ah, shi ne misunan shi daya shine mazi ne mani inda malikiya da inda hanafiya duk sun same ka wannan sarki mana jasa to shi yanzu magana wanda najasa ta sama wanda jini ya sama ko fitsari ko bayan gari duk same ka sai ya ce wa man tazakkara najasata wanda ya tuna najasa wa huwa fi salati yana cikin sallah ba a yanke sallatai illa an ya khafa khuruj waqt sai ya ji tsoron fitar lokaci na ma ba farkon lokaci suka fara sallah ba ya san in yace sai je ya wanke fitsari nan da ga wando ne lokacin sallah zai fita kawai ma halar yace ci gaba da sallah ta illa an ya khuruj al-waqti wa man salla biha nasiyan duk wanda ya salla da sai ya manta wa tazakkara ba'da salami ya tuna bayan ya sallame a'ada fil waqti ya tuna ya mai da sallah cikin lokaci wata in mun fassara wannan mun yi dogon bayani da azu sai da ya mai sai tuna a ah, wando ne yana da fitsari a ah, wando ne yana da jini a ah, wando ne yana da kashi a wando ne yana da maziyi to ya akwai lokacin sallah bai fita ba ya wanke wurin ya koma yayi sallah in kuma lokacin ya fita kawai shikenan sallar ta yi faslun fasali fara'idul wudu'i sab'un farilan alwala guda bakwai ne na farko anniyatu niyya wa ghaslul wajhi da wanke fuska wa ghaslul yadaini ila almirfaqaini da wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu mai magana da azume fage wa masuwar ra'asi da shafan kai wa ghaslul rijlaini da wanke kafafu ila alka'baini zuwa ga zuwa ga ka'baini zuwa ga idin sawu yanzu wani na ya tambaya ya ce a zu tsayin ya ce mun sa farillan cikin farillan alwalla aka ce shafakai. amma mai da shafakai? ai duk ɗaya ne saboda da Allah cikin ƙur'ani ya ce ya allazina amina idza qumtum ila salati juwa kun wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum ya an shafa ɗaya ya ita masu yusamma almas in an ka shafa ɗaya ana ce mai masu saboda ka tunda malakiya in ka shafa kai ka kawai masu za a saka duk duniya da larabcin duniya duk in ka yi haka za ce ce masahtara a saka to ai annabi da ya yi dawowa yi sai a ce a ah, tunda annabi ya dawo da shi sunna ne kenan a dawo da shi haka malamai ke istinbadi in ka ji kowace mazaba akwai ta hanyoyin da suke suke istinbadi In taymiya cewa wa usulu malikin asahu asali ne da imam maliki istinbadi ya fi na kowa zai yi afru ya samu matsala amma ibnu taymiya da ra'ayin cewa aslu malikin asahu asali na wata abu da gaggautawa don muni bayanin su dazu da sabunta ruwa in za a je shafan kunne wattartibu bainal fara'idi da jerantawa tsakanin da ka farillan alwala guda bakwai sunnoni guda takwas farillan alwala niyya wanke fuska wanke hannuwa zuwa gwiwa hannu shafa kai sai wanke kafafu sai cuɗanyawa sai gaggautawa su kuma sunonin alwala guda takwas ne wanke hannuwa zuwa wuyan hannu kukurar baki shaƙa tacewa sai dawowa da shafar kunnuwa sai sabunta ruwa da shafar kunnuwa sai jerantawa tsakanin farillai wa man nasiya fardan min a'dahi duk wanda ya manci farilla yanzu hukunci hukunci zai maka na alwala yanzu bayan ka san farilloli ka san sunnoni to zai yi wani matsala ta kama ka cikin alwala kuma ka rasa yadda za ka yi sai ce wa man nasiya fardan min a'dahi duk wanda ya manci farilla cikin farillan alwala fa in tazakkarahu in ya tuna shi bil qurbi kusa kusa fa alahu wa ma ba'dahu ya aikata shi da abin da abba ya nai daka kana cikin kwalkwala shafa kunne sai ka tuno baka wanke hannuwa ba zuwa gwiwa hannu sai ka dawo daga nan sai ka fara ka ci gaba kana cikin wanke kai ka tuno cewa ai baka kana cikin wanke kafa ka tuno baka shafa kai ba sai ka dawo da shafa kai sai ka ci gaba wa in tsala in yayi tsawo fa tun da ka gama alwallarka kai ka tashi zuwa masallaci duk ka bushe sai ka tuno ba ka wanke hannuwa ba fa'alahu wahdahu ka kana iya tunawa kila ka zo kana alwala kana da wani anini da ke da wahala kwancewa ko da ba ka ga ajinin ka yana nan baka kwance shi ba tun da zai da kasa shi din nan ne ko wani abu kasa ka dauki ka san baka wanke sai kaɗai ka wanke wannan gaba ita kaɗai in in yayi tsawo kenan sai malam ya ce wa adama salla qablahu mutum ya mai da abin da ya sallata kafin shi farilla la ko da ka fito sallah sai ka tuno baka wanke hannu ba ko da ka fito sallah sai ka tuno baka shafa kai ba sai ka shafa kan sai ka kuma ka mai ta sallah ce wa in taraka sunnatan in sunna alwala ce yammance ba fa'alaha ya aikata ta ita kai wala in idu salata bai bai mai ta sallah kawai abin da yammance bai shafa kunne ba inda malikiya abinda yammanci kawai shine ko da yazo alwala azu bai wanke hannuwa ne ba ashe da kukurar baki ya fara da shakarwa ruwa bai wanke hannuwa ba ashe sai ya tuna sai kawai ya wanke hannuwan sai ya ci gaba da sallah ko da ya tuna bai shakarwa ruwa ba bai tace ba amma sai da gama sallah ya tuna sai ya dawo ya shakarwa ruwa ya tace sai ya ci gaba da sai ya ci gaba da sallah sai shi kenan ba sai ya maimaita sallah ba sauran minti biyu ayyubin za mu kai sai ce wa in sai ce wa man nasiya lum'atan duk wanda ya manci lum'a ga salaha wahdaha bi niyya ya wanke ta ta da niyya lum'a shine muka ce babban wani waje da bai wanke ba ko da ya bi ba a ce wani bai wanke ba yana da wani agogo da ya matse shi sosai ko da ya alwala bai cire agogon ba sai da ya gama alwala sai ya cire agogon yanzu akwai lum'a wurin to in ya ga to in akwai lum'a wurin to sai ya wanke ya wanke lum'at sai ya wanke lum'at sai ce ada wa ce man nasiya lum'atan duk wanda ya manci lum'a ga salaha da ya wanke ce ta dai bi niyyatin da niyya wa in salla qabla zalika ya salla ka taka ada ya mai da salla wa man tazakkara al-mabmadata wanda ya tuna maka ga in bayan salla ya cire agogon kaga ba su ya ta sallar ba saboda ya ko da ya salla agogon yana wurin wa man tazakkara al-mabmabata wanda ya tuna kokurar baki wal shaƙa da shaqar ruwa ba da an shara'atul wajhi bayan ya fara wankin fuska sai tuna ashe bai kokurar baki ba ashe bai shaqar ruwa ba fala yarji'u ilaihi ma baya dawowa ya ce bai in kukura baki sannan in ci gaba hatta yutim a sai ya gama alwala sai ya dawo ya kukura baki ya shakar ruwa shikenan zaka shi abin da ya ga ga alwala kai baki da shakar ruwa shi na karshe mai makin wankin kafa wannan abin da makanta shine matsayin kamar a ce sujudu sahwi a sallah in rafkan wata kama cikin sallah sallar ka ta ɓaci ya zaka gyara shine wannan to yanzu shi kuma wannan ya alwala ka ta kan mance num'a kan wanci mance kafa kan mance kaza ya zaka gyara shine wannan yayi muna bayani ana ya kamata mu dakata abinda muka faɗi dai dai Allah ya ba mu lada ban sanya akwai tambayoyin da aka rubuta akwai tambayoyi da ka gani obvious tambaya wata shafi karatu mu ce ce kanta ne ita wani ne akwai wanda ya magana Hmm. Eh, ruwan da dabbobi suke sha wanda ba kare ba ruwa dabbobi ne suke zuwa suna shan ruwa ruwan suna da tsaki ana alwala da su kawai suna zuwa tafki ne eh, dabbobi su zo su sha mutane su zo shi haka muke mutane ke yi tun da ai ai daga baya da aka yi famfo aka ci gaba aka yi bohol amma da ai da mutane da dabbobi da wurin shan ruwan su da da in ko abu ya bata inda malamai ke ci cigiya wajen ɗiban ruwa duk unguwa duk gari sai kowa ya ji waje guda gari shi na ɗiban ruwa doka in tafki ne ba matsala za a yi za a sha kuma za a yi alwala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah